'Yan mata 'yan Nijar na mai da hankali akai-akai kan yanar gizo musamman ma shafukan sada zumunta a cewar Amina Haruna shugabar kungiyar She Impacts. Duk da wannan ta har yanzu Nijar tana kan hanyar duniyar kwamfuta. Yau duniya ta zama hanyoyin fasahar zamani. Muna da buɗi saman duniya, don haka yana da mahimmanci a kira mutane zuwa amfani da su da kuma waye musu kai saman amfani da rashin amfaninsu. Kamar cin zarafi ta yanar gizo, bayanan karya da ke yawo kenan babbar dama ce ta tattaunawa da jama'ar duniya koyon wasu abubuwa tarbiyyantar da kanmu samun labarai da rarraba sanayya da waɗanda ke ganin abubuwa wada muke ganin su amma kuma ya kamata mu san duka abin da ke iya zama sakamako da rashin amfani haka kuma tana ganin 'yan mata ba su da kariya kan shafukan sada zumunta mun lura da cewa 'ya'ya mata da ke saman hanyoyin sadarwa na yanar gizo suna fuskantar cin zarafi kenan haka na rage rage musu karfin gwiwa na magana kan waɗannan hanyoyin sadarwar waɗanda ke saman hanyoyin kuma suna barin su wannan matsala ta kai ga tura facebook bullo da wata siyasa ta kare ɗiya mata gaban jita-jitar karya in ci wakilin ƙungiyar plan international niger Mohamed ibrahima ba facebook, kamata ya yi ta girka wani tsari domin tace labarai domin tabbatar da cewa labarun da 'yan mata da samari suke kai gare su na hakika ne kuma masu amfani wajen ci gaba ba labarai da ke iya tayar musu da hankali ba. Game da wasu matsaloli, Abdu Aliyu Sharifatu, ɗaliba a ɓangaren karatun kwamfuta na ganin cewa harkokin yanar gizo na da alfanu ga ɗiya mace. Gaskiya abun farin ciki ne a gare ni da yake ina cikin kankanin matan da ke sha'awar karatu saman kimiyyar na'urar kwamfuta. A wannan lokaci da ake cewa wannan aikin maza ne, ina yi cewa ya ma fi dacewa da mace. Saboda tana iya zama gida kuma ta yi aikinta ba tare da ta je ofis ba, kuma za ta iya kula da ayyukanta na gida gaskiya. Eh,